yahudanci abin da aka ce masu shine eh, in mahadi ya bayyana ko mai masu ke ce mishi darajansu to zai ɗaukaka wannan al'umma ya zai kuma haɗa kanta ya zai dawo da mulki aka na aka rubuta al'umma suka ce kuma mahadin nan bai bayyana ba kuma ni na kira shi mahadi ne ta yau suna kiran shi da wani suna da ba to kuma suka ce wannan abin da ake yi ba sunansa addinin yahudu ba ne sunansa sahayonanci sahayonanci kuma ideology ne na kwacen ƙasa da mamayin ƙasa da kashe mutane bai da dangantaka da addinin yahudu don haka ma a wasu wurare kuwan ga kan yi taro tare da su na sa akwai wani na da aka nuna tare da wa'yansu ba'adin su wasu kasa mu muka sa hoton ba wai an je an gano ne a wani wuri ba da kamara ɗina aka ɗauki hoton ni kuma na kawo hoton aka sa a site aka gani wasu suka fara cewa daga shirin ma tare da to tare ma da yahudawa na ce na'am ba ma yahudawa ne ake aka gama tare da malaman yahudu ne limaman su lema amma su ba su yarda da zalunci ba abin da ya hada muke burdun wasu zalunci da ake ma mutanen falasɗin ba a kan haka nan da kiristan da bai yarda da zalunci ba da Bayahudan da bai yarda da zalunci ba da musulmin da bai yarda da zalunci ba da ma wanda yake mai nema ko ma wani irin addini in bai yarda da zalunci ba mun haɗu akan rashin yarda da zalunci wannan shine ma'ana ba wai yana nufin wani addini ba ɗaya bane kowa da addininsa amma wani abu ɗaya ya haɗa mu akan cewa mu mutane ne kuma mai da zalunci wannan shi wannan mutuntaka ne an kai mutum amma gaskiyar magana ya fi shafan musulmi abin ta kai ne a ce musulmin kasar nan su ba ruwansu da abin da ke faruwa da al'ummar musulmi a sassan duniya suna nan an ba su rigiman da suke a tsakaninsu ana kawo musu rigingimu ba san fa abin da min su yi rarraba kawo da maganganu da ke daddatsa mutane da shuka gaba tsakanin al'ummar musulmi da kuma shuka gaba tsakanin al'ummar musulmi da wasu al'ummu da ba musulmi ba kawai abin da ake ta faman yi kenan to mu hukumtan ƙasar nan kuma su kuma an da suke bayarwa gare mu shine harbi ko mene muke harbi ake da bindiga su ba su taba sanin kuma yadda yammacin duniya take yin biris da abin da ke faruwa in ana zarunta musulmi haka ma ake yi mana nan sai kaga an yi biris da abin ba kaji wani ya ce wani abu ba san bai dame su ba